Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe Masu mu maraba da shirin da rashin ta yi. Wanda ne Sallu Garba ke shiryawa kuma nake gabatar ku da shi daga nan birnin Washington DC. Tare yanzu muna kan bikin baje koli da aka yi a Jos babban birnin jihar Filato. Yau za ku saurari firar da wakilar murar Amurka da ke Jos Zainab Babaji ta yi da Abubakar Narguta Baduku. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba ga firar da fatan yadda wannan matashin ya rungumi aikin dukanci, wasu ma za su bi sawunsa. Zainab fili gare ki. Eh, sunana Abubakar Shu'aibu Abdullahi Narkuta ma'aikacin Baduku, ma'aikacin fata wanda an haife shi a gidan dukawa na garin Narkuta na Raguta Leda kenan. Mm. wadda kamar yadda aka ji sunan harkar da ake a wurin ita ce fata a abin da ya shafa ta wurin gyara ta a jeme ta sannan kuma a sarrafa a abubuwan da duk ake bukata a yi da ita a da can kamar yadda sani abin da ya shafa ta shine a yi siddin doki ko a yi walki ko a yi salka wato kamar zabuwa na ruwa kenan mm-hmm. da kuma eh, bante da kuma kayan ado na rawa da sauransu irin raca da lage mm. da kuma tsirkiya da dauran eh, abubuwa haka da irin na da kenan wannan mm. to kuma abin sai yana ci gaba idan ana iya leather jackets lokacin turawa da musamman da ake zuwa turawa da suke najeriya sosai da ai ana musu leather jacket ana jacket din fata ai musu wando na fata ai skirt skirt na fata fatari mana yi mm-hmm. na fata mm-hmm. to abin da ana samun ci gaba kuma idan ana yin takalma mm-hmm. takalmi kowane iri ana yi in zan iya tunawa lokacin wani aiji ringim lokacin sojojin eh, da suke hawa doki a ofis ɗinsu mu muke musu takalma nan irin dogayen takalma nan masu har gwiwa masu ƙarfi kamar itace to muke musu ana mun yi da yawa a gurin kuma sai yanzu ya zama masu polo masu wasan polo mm. su ma suna zo ana muna musu nan takalma mm. Mm. to a to a cikin ƙarshen duk wannan ci gaban ya zama har ana iya yin sassan jikin mutum yanzu ana yin kafafuwa ana yin hannaye ana yin eh, har kunne gashi kuma wannan kenan kunne muna yi wari ɗaya ko dubbin duk ana yi ko kuma gaba gabar ya bakin wannan kan yatsa tsani ma kawai dan farcen dan nuna ne na hannun hagu eh, ka yanke to me shi ba zai hakura ba Eh, shi ma dai in so ke eh, ya ware yatsunsa a gansu goma su eh, duka ku <laughs> ya to ne isa akai masa wannan mm-hmm. to a cikin haka to Allah da ikonsa dai da tun farko dai kafafuwa da ake da hannaye kusan kyauta ake mm. ba a karɓar kuɗi mm. in aga kawai mai ɗan na kasa sai a yi masa to abin sai yana yawa kuma ya zama ya yi ya bambanta da wanda ake a duk inda ake a nan Najeriya tunda a nan kasar ana yi guri-guri daban-daban mm. to amma mu namu da bambanci mm. namu bayi da nauyi saka yau ike ya kasa nauyin wanda ake a ko'ina kusan sau goma mm-hmm. kuma muna yi daidai kala jikin mutum tun da fata muke rufewa da shi mm. cikin dai akwai robar da karfe da aluminium eh, ya danganci irin eh, amfani da shi irin girman jikinsa mm-hmm. in mai nauyi ne sai to ya to ana sa karfuna da sauransu ciki wadda dan nauyin su yana dan bambanta da wanda muka sa aluminium na kamar yara da tsohu da sauransu to haka to har zama ana yin kamar na ce hannaye kuma ana yin hannu wuyan hannu ne a yatsu ne a ya tafi hannu ne babu iya gwiwa hannu ne babu a in ma babu kafada kwata-kwata Eh, mutum shalma ne an yanke gaba ɗaya ya zama shalma mm. babu kafaɗa duka kwata-kwata to ana iya eh, fabriketin kafaɗar ana yin kafaɗar kuma sannan sai a yi hannun a jikinsa kuma in ya saka isa riga ka ba ki ga ɗaya gefen ya tasa ba mm-hmm. za ki gan shi ya level square ɗin da mutum yake daidai square ɗin kallon kafaɗa da kafaɗa mutum za ka gan shi tsaba tsaye insha Allah mm. to haka muke ta yi cikin wannan cikin gode Allah kuma abin kayan aikin nan duk a Najeriya muke samu ba kayan waje mm. locally material din local material kenan fatin da robar eh, fatin fatu ai kano ne nan jos ana samu ana samu abba da sauran to haka asol din ma mm. roba ce kawai ai mm. kuma kuma roba ana yin ta da akwai kamfanin roba a yanayin kano da suke sol din takalma fatin na na akuya ne ko na saniya ko dai ai ba fatan da amfani ta anan ne ana fatin fatin awaki da shanu da laƙuma har fatin kwari irin su mesa kada eh, guza damu da sauransu duk mun amfani da su ana mm. eh. to yanzu kamar shekara nawa kenan ake wannan aiki eh an fara wannan sana'a kakanmu ne fara shi aikin ai na gado ne an fara shi kamar shekara 82 kenan a 1935 aka fara wannan aikin a Nigeria eh, Alhaji Audin yana yi da shi sai ya fi ɗansa na fari eh, Alhaji Shu'aibu wanda shi ne mahaifinmu ya haifi ɗansa na fari 1944 1944 ya haifi ɗansa na fari mm. wanda shi ne mahaifin yanzu mm-hmm. eh, abdullahi shaibu suna tare da babansa da yan mataimaka dai suna taimakawa har yewayen da kusan shi ne ike lura da da ainihin kamfanin mm. kafin girma ainihin kama shi malam abu da dan dagwaje ainihin sakar masa kuma kuma cikin ikon Allah kanne sun taro ya hayayyafa bayan shi ina jin ya rasu yana da yaya wajen goma sha hudu ne ko sha biyar wadda mafi yawan su maza ne duka kuma duk wannan sana'a suke a ciki eh, sai dai don da ya sha wani wani aikin je yi to to to to to to wannan gada mu ma ya biyo mu eh, da dama mu da da muke karatu muke karatu ba mu zuwa wata kasa NYSC sai kawai sai eh, to to to ai ina jin irin yawan mutanen kasa waje muke gani ba yan Najeriya ba jajayen fata lokacin ana suna da yawa nan a wuni idan misali mutum goma misali mutum goma sun shigo shagon to a wuni ina jin mutum bakwai bature ne ko mutum turawan mu na kasa daban-daban wadda ba ma sa jin turanci wasu kan zo su duba a zo su warai zo su saya tunda ai nan eh, narkuta leda ai yana cikin ah, tourism attraction na jiha tun 70s in mutum ya sauka a haifan airport to zai ga guraren buɗe ido da yawon buɗe ido to hadda ma'aikata fatan nan ta hana fita kuma har yanzu ana zuwa musamman tsofin sani wadda suke irin zamanin da aka yi zamanin su girgi salama shugaban gidan rediyon girgi salama to zamanin girgi salama yan uwansa sun zo su zo su place in order mutanen german da suke titin mota da mutanen spain haka suna zuwa kuma abin yana ba su mamaki su can kasance ana aikin fatan nan mm. amma kuma mu namu da bambanci kuma mulmulmuje da sugun da muke sar daga cire fatar daga jikin dabba har gama jaka ko takalmi ko rigar mu muke abin mana mm. muna da majema amma du gargajiya ne mm. eh, a gargajiyance ake a jeme fatar a gyara ta a rina ta kalar da du ake so mm-hmm. kuma a sarrafa aikin duk ake so a yi da ita mm. a yi jaka ne a takalmi kuma sannan har har ta zo zamanin mu yin kafa yanzu mm. da hannaye mm. to ke to ya zuwa yanzu tunda an ɗauki shekaru waɗanne nasarori za a ce an cimma a nan gurin eh, eh, babban nasara dai ita ce a shi mai sauraro ya kamata yi hukunci abin da zan faɗa a ce dai kana sakarci alal misali ka shekara 82 kana sakarci amma kuma sakarcin kana yin sa inda mutane suke so ko da ke bana ce sakarci ba akwai ai comedians a ce mm. kwanikanci mm. kana dan kwanikanci ba san ba da a ce ka shirya taman da bi kana yi kuma har a ce da ya gada jika ya gada mm. yayan jikoki ma suna yanzu to wannan nasara ce babba wadda adadin ta ba za a kirga ta to bayan nan kuma hakika mun samu gayyata kasashen duniya ma daban-daban mun je an jaji su ya muke nan amma munan zamanin mu fara fita ba tukuna eh sai dai dan nan kamar chadi dan dai kusa kusa nan mun jaji to amma nasarorin da aka samu shine an tafi kasashen turai iyayen mu sun je kasashen turai kasashen larabawa wannan da sauransu duk da ake da alaka da harkar fata da jime ta da sarrafa ta sun jaji wannan kenan sai kuma nan kasa gida hakika gwamnatocin da suka wuce kafin wannan sun abin nan sun eh, babba da lambobin yabo a shekaru da na tuna da ƙanana lokacin mulkin shagari zan iya tunawa an taɓa shi mafin lambar yabo mm. wadda daga nan ne ma dalilin fata kasashe da yawa iji mm. zazzaga su germany italy na hada spain ya je jiya wannan lokacin wajen wajen kwana talatin yana yace wace ba inda ya je sati guda tun da yake yawa da ya yace wace kuma ba zan in ban manta lokacin baban gidan akwai productivity merit award Eh, shi ma lokacin baban gida ya ba wa wannan kamfanin ta hannun shi mahaifin namu sannan anan kuma gida filato ko na jin lokacin a tukumi an ba wa wannan kamfanin bronze medal mm. eh, tagulla kenan ko eh. Eh, an ba shi lamba ta tagulla saboda inda yake yi zakara a ainihin harkar abubuwa na fasaha da za ka zauna ka zauna a zaune ka kirkiri abinda da mm. zai burge mutanen duniya kai da kanka kai da kanka ba ka je makaranta ko ka gani a takarda tsohon tarihin kakanni da a'a Allah ya sako maka ilhamar kai amma to kawai to na abubuwan to da mun samu lambobin fulshi mm. na yabo da da ainihin albarka musamman a dai zamani na yanzu kai kenan da ya zo inda mm. kamar yadda bake labari hannaye da ainihin kafa da kyauta ake yi mm. to har yanzu akwai wanda zai dawo ya bugo shi kawai ya kira ya godiya ne ko kuma ya kira ya godiya on behalf of wani dan uwansa a wani guri mm. da ya ji an taimaka ma shekara kaza ba tun da kafan nan takalman nan a kafa da hannaye kusan shekara sha takwas kenan eh amma a cikin yaya da ainihin jikoki ni abubakar ni allah ya ba bayoyin haka mm-hmm. ni kaɗai nake yin kafan nan da hannu sai yara da nake koya yanzu kanne mm-hmm. da kuma yan uwa da suke da ra'ayin abu mm-hmm. eh kuma hakika ina da dan challenge din yan uwa da suke kin mai da hankali su koya din yanzu saboda ina da matukar wahala in na kama kafa sai in kwan uku nayi to wani sai ga ware takalmin safiya biyar shida goma ya karbi kudin sai menene wannan wahalar banza kawai kuma kuma kama kana fatan Allah kawo na kasa Ko ni ba haka bane hmm, a madadin da waɗanda kuka ji su da Solomon Abo da Chubahiro Diodune da suka daidaita mana sauti ni Salo Garba ke muku fatan alheri sai kuma mako mai zuwa da ikon Allah za ku sake jin mu da wani sabon shirin. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba.